أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب <clears throat> الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو تلا بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أخذوا وتر رمضان جرى ta babba فلن جكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa لتليه دو da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya yadda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahalin baiti wa sahabar da wannan layi na hausaro a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin da aka ce mu yi a cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abin da aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi wanda aka ambata na azaba kuma Allah ta'ala ka tsare mu da shi kafin mu shiga mu fara karatu akwai mutanen nijar ta hanyar ɗan'uwa alhaji hamusu akwai alhaji sami numani da ke ƙasar amerika ya aiko da kudade ta hannunsa wanda insha Allah ina jiran wasu bayanai ne a gobe zan yi bayani na tafsiri dangane da wasu mutane da suke ba abinda ake na da'awar gudunmawa insha Allah sai gobe sannan akwai alhaji binyamin shi kuma wannan daga amerika ne cewa matarsa tana sa juna biyu a kuma haihuwa ta kusa amma daga baya an ce dan cikin ya juya da ka yake roƙon addu'a a madadin yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya sauke ta tafiya kuma insha Allah mun tashi malam Usman zan tura maka wani abu ka tura musu insha Allah muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sauke ta lafiya Allah kuma ya sauƙaƙa mata haihuwa sana ko wannan uwa haɗe daga cikin malamai du'atu kuma limanin ne dan uwa malam sunusi lokacin da muka je togo to daga baya Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya matsananci daga shi ma yana buƙatar addu'ar yan uwa akan Allah madaukakin sarki Allah ya bashi ainihin wato lafiya sannan kamar yadda aka sani shine ta wannan wata da muke ciki na ramadan daga yanzu har ya kare insha Allah kullum za mu yi matashiya dangane da aikace-aikace da wannan mu'assasa din take sannan insha Allah daga gobe yau da izinin Allah abinda mutane suke aikowa ta za mu dinga faɗar sunan da izinin Allah a kawon na ita wannan mu'assasa din kullum ina faɗa wanda suke bibiyar karatattukan mu a lokacin ramadan ba idan muna maganar a ba da gudunmuwa muna maganar ga mabiya makarantar ne wanda suka yadda da abin da muke wanda bai yadda ba ta shi muke yi ba ba ta kai muke yi ba a'a yan makarantar wanda suka yadda abin da muke addini ne da su muke Na haka sifili sifili biyu bakwai uku uku sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin sahabatar kira idan ana buƙatar ƙarin bayani ana iya tuntuɓar lambobi mutanen nijar idan suna buƙatar ƙarin bayani suna iya tuntuɓar wannan lambon wayan tara shida tara bakwai uku sufuli shida ita ce lambon wayan alhaji hamus ibrahim daga nan gida najeriya kuma akwai lambobi kamar haka sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida si bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli muna roƙon Allah ta'ala dukkan mutanen da suke ba da gudunmawa ɗan abin da muke yi na addini ya ci gaba to Allah ka ciyar da rayuwarsu gaba su ma duniya da lahira Allah ka buɗe musu hanyoyin samun su Allah madaukakin sarki kai musu babban arziki na samun makutaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a jiya mun tsaya a ayata ainihin wato sha hudu يوم alaran ba zai karanta aya ta sha biyar za mu ci gaba karamar kallar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi bajja a kuma rasuluna tabbas manzo ya zo muku kuma manzan daga gurin mu yake ya bayyana lakum kafiran yana muku bayanin da yawa mimma kuntum na min alkitabi abinda kuka boye na littafin Allah wa ya'fu an kafir kuma yana kawai da kai akan abubuwa da yawa da kuka boye kuka kiwa mutane bayani Allah ya ce masu ƙarja a kummin lullahi nuwur tabbas wani irin haske ya zo muku daga wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kitabun mubin da kuma littafin da yake ainihin wato mabayyani ne wannan Allah ta'ala ya yi shi ne bayan abin da ya faɗa a baya ya sake janyo hankalinsu ya ce musu ya ahalin littafi ya waɗanda aka ba littafi wannan kalma sai ya ahalul kitabi kalma sai ta girmamawa gare su ba wai dan suna bin littafin ba Allah yake kiran su a'a an maka wata ni'ima a baya kayi watsi da ita sai a tuna maka da ni'imar da aka yi maka ko Allah zai sa hankalinka ya dawo akan abin da ake so ka dawo ka kama ka rike shi sa Allah yake ce musu ya ahalul kitabi da aka zamu ga akwai ya harfu ni bi mabni ala sukun أحد كما منادى منصور علامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكتاب شيء مضاف إليه yana daga cikin ma'anan ahalul kitabi ko kuma kalman ahalu a ƙur'ani yake ɗauka duk inda kaga ƙur'ani ya ce maka ya ahalul kitabi to yana nufin wanda suke da alaƙa da littafin da aka saukar daga sama ko yahudu ko nasara ko su duka guda biyun Allah ke magana shi yasa za mu ga cewa wannan jimla ta ya ahada kitabi jimla ce isti'nafiya la mahalla laha min al wani sabon zance Allah yake fara yi da su irin wannan kiran a Qur'ani Allah ta'ala yana musu shi da yawa zai ce Allah ya ce wa annabi kul ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla abu da illallah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أن الله تعالى قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تاكلون sannan Allah ya ce musu ya ahalar kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum shahadu ya za ku dinga kafirce ce ayoyin Allah ya ahalar kitabi lima talbisuna al-haqqa bil wa taktumuna al-haqqa wa antum da za ku danga ta ku da ƙarya da gaskiya kuna sani ya ahli kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma taf'alun da za ku danga kafirce mu ayoyin Allah ya qul ya ahli kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna hadiwatan wa antum shuhada Allah zai ce musu ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq to shine anan wajen Allah sai ya ce musu ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna tabbas wani manzo daga gurin mai haso muku wanda a cikin surar ma a can gaba akwai inda Allah zai sake musu irin wannan kiran da ce musu ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن كثيرا وأن أكثرهم فاسقون sannan Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi lastum a shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum sannan Allah yake ce musu qul ya ahlal kitabi la taqulu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa wasu mutane sun rubu cewa idan an ce an harin kitabi wai dole sai sun zamanto suna bin littafi ba wanda ya faɗa haka ko da Allah ya turo annabi ya tashi wadan ya fara kira zuwa ga addini dama addinin sun riga sun jirkita shi sun riga ya same su da aƙidar su ta Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki sannan yake kiran shi yake ce musu ya ahalul kitabi ya kuma abuta littafi da sai ce ƙajja a kuma rasuluna tabbas ɗan saƙonmu daga gurin Allah ya zo muku sai aka kawo ƙad har fita haƙiƙin ma a filin mali wanda yake ɗaukan kaman ƙasa rantsuwa ne wallahi ɗan saƙonmu ya zo muku sai kawo ja a filin mali wannan kafin ɗin zamirin ne lilmukatsabina mabniyin ala zammi fi mahallin nasin maqulun bihi muqaddam mimun dinnan alama ce ta jam'i mabnin ala sukun rasuluna shine fa'ilun mu'akkar wa huwa mudafun nadin mudafun ilayhi daka cewa dan sako dan kakkar dauka ko gama garin mutum ne a'a dan sakon sai Allah ya jingina zamirin yace rasuluna dan sakon namu kuma kullun girman sako da dan sakon yana da alaka da wanda yayi sakon yanzu ko federal government ce ta turo wani wata jiha ta ce ga wani nan mu muka turo shi aka kira gwamnan jihar aka ce mai ga ɗan saƙo nan daga federal government ta turo shi ka san ba zai yi wasa da ɗan saƙon da gwamnatin tarayya ta turo masa ba domin ba za ka iya wasa da ɗan saƙon da gwamnatin tarayya ta turo ba to bai kamata ɗan saƙon da allah ya jingina shi zuwa gare shi ba ya ce rasuluna ɗan saƙon namu ne mu muka aiko shi ya zamanto cewa da ɗan saƙon da saƙon da ya zo da shi daga wajen wanda ya turo shi ya zamanto saƙon ya zamanto abin wasa hari da aka cewa za mu ga cewa haka Allah ya ce ja a kuma rasuluna wannan jimla ta ja a kuma rasuluna la ha ita ce jawabi na nida wancan kiran da Allah ne inda ya ce musu ya ahalar kitabi ya kuwa halin kitabi to wannan kiran da Allah ya wasu mai sakamakonsa to qad kuma rasuluna ita ce jawabun nida'in shine jawabin kiran da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yi musu sai ce dan dan sako daga gurin mu ya zo mu menene sababin zuwan sa yubayyinu lakum kaseeran zai muku bayanin da yawa mimma kuntum tukuna min alkitabi abinda kuka koyi na littafi wannan yubayyinu din mun san cewa fi'ilun mudari'un ne marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa اللام حرف جر والكاف ضمير ني مبني على الدم في محل جر بلام sannan walmimu dinnan alamatul jam'i ne lil mutlaq mabni ala sukun kafiran shine maqulun bihi na yubayyinu sannan idan muka ɗauka har yanzu wannan jumla ta ainihin wato abin da ya shafi yubayyinu lakum kasiran suka ce ana kaddara ainihin wato hali a kuma rasuluna mubayyinan lakum kasiran mimma kuntum na min al bayan yana bayani kuma halin kasancewarsa mai bayani ne akan abin da ainihin wato suka ainihin wato koyi da haka za mu mun lura da kasiran dinnan bayan kasancewarsa maf'ulun bihi ne zai iya zama mal'ut ko huwa mal'ut to wannan abin da ya biyo ba min harfu jarrin ne ma kuma alifin rasul ne da ma'anar lazi daga tun da matan alifin rasul ne da ma'anar allazi zai nuto kun fi'il madin ne naqis mabni ala sukun littisalihi bi mutu harzika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع مبني على السكون إذا أنا ولن إذا من سام كان لسوننتا جملة تخفون كتنكيوة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل sannan har wayo a cikin wannan jimla ta tukuna akwai al'a'in da yake komawa zuwa ga waccan maɗin wacce take alismul mausul ne da ma'anan allazi sai zamanto kuntum tukfuna hudun shine al'a'ir ila al-ma alismul mausul bi ma'anan allazi sannan wancan mimma din shibhu jumla muta'alliqun bi sifa na kasiran yana da ta'alluqi da sifa na kasir wanda aka ainihin wato shafi a nan wajen sai malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwa guda biyu na farko shine annahu yubayyinu lahum kaseeran mimma kuntum tukhfuna mimma kanu yakhfuna annabi zai masa bayanin abubuwa da yawa da suka koyi a cikin littafinsu na biyu maganan faɗin Allah da ya zo a baya shine waya afu an kace wannan kalmar waya afu din akwai da na tambayi wani ɗalibi na ce mai ma'anan waya afu da yawa inda za ka tambaye su fassara da za su ba ta da ma'anan yanayin afuwa wanda ba kalman afuwa nan take nufi ba waya afu an kace Shi shine la yuzhiru kaseeran mimma taktumunahu da yawa cikin abin da kuka ɓoye. annabi yana sane da cewa sun ɓoye amma in babu maslaha sai kyale sai shi sai rabu da shi shi ne waya afu an kasi wannan ita ce halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ya faɗa a cikin waɗannan halayen ainihin wasu guda biyu zai yi bayani akan da yawa daga cikin ababen da suka ɓoye akwai wasu abubuwa kuma in babu maslaha sai manzon Allah yana sani kawai sai kawai da kai sai ya rabu da su sai ya dane su Allah madaukakin sarki ya ji kan alfazazi da yake faɗa lokacin da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lahul hadi والصمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وخله التي أديم النهى خير الذي الخير kulluhu. جزيل النهى يغشى البرية ظله فلا البسن مقبول ولا الباب مرتل سيتي إذا ما دفاك الدار فاستاذ أبله وإن أخلفك الصهب فاستاذ بذله سيتي يربيك منه إن تحريت فضله سيتي جزيل النهى يغشى البرية ظله فلا البسن مقبول ولا الباب مرتل سيتي بشارته موجودة قبل خلقه wala kulka yurda kulluhu ba'da kulqihi sai ce ra'ufun idza alwa zamanu bi rifqihi jawadun idza gad idza damma idza danna al-gamamu bi wajhihi sai ce fa fi kaffihi baharun nadaya tamwadu sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa cewa yake lahu hadi annabi yana da shari'a wasantu da kyakkyawan hali allazi jalla wanda ya nuni akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya nuni cewa ala annahu hubbul ilahi akan cewa annabi shine masoyin Allah wa khilluhu kuma shine bada'in Allah sai ce azimun nuha annabi sallallahu alaihi wa sallama mai girman hankali ne sannan khairun annabi alheri ne lidil khairi ga duk wani ma'abocin alheri kulluhu ga baki ɗayansa sai ce jazirul luha annabi mai girman kyauta da shi yasa ya gasha zilluhu in wadda annabi ya zo da ita ta annabta daga gurin Allah tana zillube albariyarta dukkan talakan duniya ga baki ɗaya shi yasa sai ce falal basu maqbul da ka babu wani abin shimfiɗawa da ya zama damƙaƙƙe a gurin annabi walal babu sannan babu wata kofa ainihin wato da take rafaffiya ce sai ce idan ma da fakar dawo idan zamanin yi maka da fari fasta adlahu ka nemi taimakon adalcin manzon Allah sai ce wa in akal fakar suhu idan girgije ta yi jinkiri ta ki zubar da ruwa ya ce fastar lahu ka nemi shayarwar girgije na kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yau rasulun min annabi zai yalwata maka in taharraita idan ka damfari fadlahu samun falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce jazilul luha annabi mai girman mai gwaggwaban kyauta ne sannan ta sha zilluhu inuwar annabi ta annabta tana lullube albariyata talikai sai ce falal basu makbudun walal babu mutalu sai ce to bisharatu bisharar aiko annabi ba mawjudatun akwai da qabla khalqihi tun kafin Allah ya halitta manzon Allah shi yasa yake wala kullu babu wata ɗabi'a a duniya yurda da za a yadda da ita ɗari bisa ɗari kulhu haƙiƙanin ɗabi'a ko ta ce ba a da kulhi bayan dabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita shi yasa yake ra'ufun annabi mai rangwame ne mai tausayi ne mai jin kai ne idan alwar zamanu idan zamanin itanani ya karkace birin ihi da tausayinsa sai ce jawadun annabi mai kyauta ne idan gama gamamu idan girgije yi kyauta bi walƙihi da mamakon rukunsa sai annabi ya zamanto yana kyauta a wannan lokacin sai ce saboda fafi kasfihi saboda a tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai baharun naka ke kuna kyauta ya tamawwaji wanda yake bugawa shi ya sarfe ya tafi gaba zai yake fada yake cewa bihi mun hattawfi kullu muwaffi kullu muwaffaqi wada bidinil haqqi kullu muhaqqiqi rasulun كمثل الوالد المترفق جدير بكل المدح من كل منزل فمقداره أعلى ومرماه أبحر لكن به da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ne munihat tawfiqa akai baiwa na dacewa ga Allah kullu muwaffaqin duk wani mutum da kaga an datar da shi ya bi Allah da ba dan Allah bai aiko annabi da bai samu datan ya bi Allah sai ce wa dana bi dinil haqqi duk wanda kaga addini da gaske addinin gaskiya to ya yi addinin gaskiya ne don Allah ya aiko addini shi ne kullum duk wani wanda zai tabbatar da wani abu ya ce wannan abin shi ne daidai bai yin haka ba sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasul dan sako ne daga gurin Allah ka misalin walidin mutarasi yadda ka san ma'aiki mai tsananin tausayi ga 'ya'yansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shi yasa yake dalilin annabi ya cancanta bi kullum maliki a yabe shi min kullum manzili da kowane irin kuri sai ce fa kidaru matsayin manzon Allah a ala mafi daukaka ne wa marmahu sannan ga annab ido da idan ka abhadu shine abin da yafi kowane irin bukaya a duniya shi yasa wata mata cikin wanda suka ga annabi cikin sahabbai ce duk mutumin da zai wasafa maka annabi in bai gan shi ido da ido ba to labari kawai yake baka shi yasa zai da ya gama sai ya ce hu bil na law kana yuftada yake cewa lauka na yuftada da akwai wani abu da ake iya bayarwa bil ne ko da rai ne dan a fahimci manzon Allah yake wallahi fadina mu da muna iya bayar da ranmu dan mu fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya fa kullun bihi kowane mutum a duniya kowaye da annabi ne ɗari kaza ya samu shirya ba a da dalalati bayan da kafin aiko annabi yana kan ne sai yake kamar saka ƙablil wahayi annabi ya yi riko tun gabanin wahayi bil haƙƙi da gaskiya wakta na sannan ya yi koyi da gaskiya sai yake jana annabi ya ɗashi ya tsinki zaharar nubuwati hasken annamta wani uda da shi ya fiski ba sun yana yaro ɗan ƙarami sai yake fa ma za da fi akhlaqihi tun daga lokacin annabi bai gushi ba a cikin ɗalibinsa ya ta'arradu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ci gaba da ainihin wato kashin ainihin wato kanshi to shine Allah yake ce musu ya ahlul kitabi ibn ashur a littafin sa at-tahrir wa at-tanwir yace ba'ad an zakara min ahwal fariqai ahlul kitab bayan Allah ya ambaci halayen bangarori guda biyu na ahlul kitab wa amba'ihim da kuma labarin rikansu ma la ya'rifuhu ghayru ulama'ihim abinda wani wanda ba malaman su ba bai sani ba wannan abinda Allah ke faɗa da ke bayyana wa duniya an ba malaman su ba ba wanda ya sani wa ma la yastati'una inkarahu da abinda ba za su iya musu ba aqbala alaihim bil khitab Allah sai sake fuskantar su da zance bil mawilati da wa'azi in kad tahayya min ruhi sirrin rasuli lokacin da Allah ya daga ya shirya musu cewa lallai fa annabin karshen zamani zai bayyana ma yusajjiru iqamati al-hujjati alaihim abinda zai sauƙaƙe wajen tsayar da hujja a kansu wani ka uktubiya saboda haka ne aka fara Wasu rasuli aka faɗi siffar annabi cewa bi annahu yubayyiru lahum kaseeran mimma kanu yaquluna min al yana musu bayanin da yawa cikin ababen da suka ɓoye na littafin Allah Allah ya faɗa a suratul an'ami lokacin da suka yi jara'a suka ce ƙarya ne nan su huta cewa ba wani littafi ma da Allah ya saukar a doron ƙasa Allah ya ce wa ma ƙadarun laha haƙƙa ƙadari mutanen nan ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba a yaushe isalu lokacin da suka iya ƙarfin hali suka ce ma an zalallahu ala basharin min shai Allah bai saukar da kowane irin abu na littafi ba akan wani ɗan adam Allah sai ya ce wa annabi ka tambaye su kul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa ai kun ce ba saukar da littafi kuma duk duniya ta yadda cewa kuna da alaka da annabi Musa kuma kun ce yana da littafi to shi littafin da Musa ya zo da shi waye ne ne wanda ya saukar da shi wannan littafin ta ji a jauna hunkar hafisa kuka sanya shi falle-falle ta guduna hakunawa mutane bayani ba amma wata funa kasira kuma kuna ɓoye da cikin littafin ba kuwa mutane mutane wannan abin da suke ɓoyewa shi ne manzan Allah Allah ya turu shi ya bayani cewa fa sun ɓoye abin da bai kamata a ce sun ɓoye a cikin littafin su sannan aka ce musu su aka sanar da ku malam adamu abin da ku ba ku sani ba an tun a ba a kunku da iyayenku idan sun yi shiru ba su da amsa Allah ya ce wa annabi gashi nan ka ba su amsa ka ce kulillah Allah shi ne na suka ce amsar shi ne wannan littafin yadda Allah ne ya saukar da shi haka ma a taura Allah ne ya saukar da ita shi yasa ya ce sun mazarun fi kaudin yal abu shi yasa yana gama sai ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi ga littafi nan mun saukar maka da shi yana da albarka sannan yana gaggata abin da ke tattare da su wale tubir ummal qura dan kai gargaɗi ga garin makka wa man haula da duk garin da ke kewan makka Allah ya ce wallazina la yu'minuna wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun haka Allah ya ci gaba da musu magana sannan a nan wajen Allah ta'ala bai yi bayanin cewa da mai da mai suka koyi ba sai dai babban malami al'allamatul qur'ani a cikin littafinsa addu'a'ul jali fi ilahi qur'an fi Ya ce Allah subhanahu wata'ala yi bayani a cikin ƙur'ani gurare da yawa cewa akwai abin da suka koyi daga ciki akwai maganar Raju. abin da Allah ya faɗa yace alam tar ila na utu nasiban min alkitabi auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun magana ce ta rajul ya'ani yud'auna ila at taurata ana kiransu zuwa ga at-taura li yahkuma bainahum fi hadd ar-rajm fi hadd az-zani al-muhsin bil-rajm wajen haddi akan mazinaci in ya aure ga yadda za a yi amma sai ta koyi sannan yana daga cikin abin da suka koyi a cikin littafinsu da inkarinsa da musunsa shine sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wa kanu min tafi yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abinda suka sani yazo musu sai suka kafirce ma abun sai suka kiyarda yana daga cikin abinda suka yi inkari shine anna Allah harrama alaihim ba'd sayyibati bi sababi zulmi saboda zalincin da suka dinga yi Allah ya dinga haramta musu wasu abubuwa kasan su a wancan lokacin da mutum ya ballota wani ya ji ya kira wani ruwan sai a kalli mai kuɗi sai a ce ta kuɗi na ci wanda da irin wannan hukuma Allah ke wa mutane yanzu to da ka shiga uku da wata yarinya ta wuce ka kalle mata kuma to sai a ce to banda mangoro da wata ta wuce sai a ce to banda ayaba to da yanzu wani ba a san ma me zai ci a duniyar nan to haka Allah ya dinga yi masu irin wannan hukumar saboda sabanin su Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin kuhillan lahu sannan yana daga cike abinda Allah ya dinga faɗa Shi shine abinda suka inkari ne. sun ce lam yuharram alaina illa ma kana muharram ala isra'ila ba wani abu da aka haramta mana sai abin da aka haramta mana yaqub ƙwar'ani ya zo ya ce ƙarya kuke kullu tsa'ami kana hillar libanin isra'ila illa ma harrama isra'ilu su yi. min qabla an tunzala at-taura Allah ya ce qul fa'atu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin sannan yana daga cikin boye wanda suka yi ta bangaren su kuma kiristoci shine bisharar annabi Isa wanda Allah ya yi bayananta cewa wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد duk wannan yana daga cikin ababen da suka ɓoye a littafinsu wanda ya kamata suwa mutane bayani suka ƙi da aka sai manzan Allah Allah ya turo shi cewa yi bayyana da kuma kafiran mimma kun tuntukuna min kitab da yawa abinda Allah ya tabbatar a littafin ku wanda Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda sun samu siffar wannan annabin a buɗe a rubuce a cikin attaura da injila haka suka dinga don haka haka suka ainihin wato dingai haka suka dingai da haka sai zamanto Allah subhanahu wata'ala yake musu ainihin wato wannan bayanin to shine abin da Allah yake faɗa musu da aka mu ga cewa min alkitabi dinnan aljar wal majrur wa ya afu an kasir sannan Allah yana afuwa da yawa wato wa ya afu an kasir shi annabi ya tarukuhu wa la yubayyinuhu yakan bar wannan abin ba su ya musu ainihin wato bayani ba cewa kun boye kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to shine ibnu ashu a cikin littafin sa yace wa ma'ana ya afu shine yuqridu wa la yudhiru annabi yakan kauda kai bayin bayani sai ce huwa maddati wa huwa aslu maddati al-afwi yuqalu akan fi afar rasm bi ma'ana lam yazhar zane sai a ce afa idan an yi rubutu in rubutun bai bayyana ba yace wa afahu shine azala zuhurahu idan abu ya bayyana ka gusa da bayyana sa thumma qalu sannan daga nan suka ce afa al zambi ne bi ma'ana a a'rada idan mutum ne maka zunubi in ka kauda kai sai a ce afa sun makalu sannan sukan ce afa alal muzdi bi ma'ana fasara an zambahu idan ilaifi ka lafi laifu ya ce wa ya su an yura da huna bi ma'ana asas wal maghfira da ma'anan da kai da yafiya au wa yasfahu an zunubin kasir ko yana da kai akan zunubi da yawa ay yubayyinu lakum dinakum wa ya'fu an jahalikum annabi yakan yi muku bayani sannan ya kau da kai akan motar da kuke da shi kamar yadda alfazazi yake cewa afuwun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hina wa ya'nifu sallallahu alaihi wasallam kaga afuwun anil jani shine annabi yana kau da kai akan mutumin da yake yayi laifuffuka wani lokaci sai annabi ya kau da kai sai ya da shi sai ya rabu da shi al-imam ibn kasir yake faɗa yake cewa ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa Biran annan sihir karim Allah yana ba da labari a kan kankin kansa annahu qad arsala rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi aiko ɗan saƙonsa annabi Muhammad bilhuda wa dinin haƙi ila jami'i a halin abu da shirya da addinin gaskiya zuwa ga duk mutanen ƙasa arabihim wa ajami larabawa da wanda ba laraba ba ummihim wanda yake ba ummi wa kitabihim da wanda yake ahlul kitabi sai ya ce wa annahu ba'athahu bil bayyinati kuma Allah da ya tashi aiko annabi bai aiko shi hannunsa ta ba da hujja da dalili wal furqan da abinda yake rarrabawa bayyana da haqq wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya sai ce Allah sai ya faɗi wannan ayar yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer shine ay yubayyinu ma baddalu annabi yana bayanin abinda suka canja a littafin su yace ga yadda yake da wa harrafuhu wa awwalu suka jirkita shi suka yi masa fassara ta gatari kamar yadda yanzu muke ganin ana tawa hadisan annabi fassara ta gatari ko kuwa yadda ake fassara ta gatari to irin wannan fasalar da suke annabi ce a'a ba haka yake ba wabtaru ala Allah fihi sannan suka kirki ƙarya suka yi ma Allah wa yaskutu an kathirin mimma gayyaru Sannan da yawa annabi yakan da kai ya shuru kyale su akan abin da suka ainihin wato canja din wala fa'ida ta fi bayanihi idan babu fa'ida wajen bayani kawai sai annabi rabu da su da ainihin wato kyale su sannan Allah sai ya ce da haka wannan jumla wa ya afu an kasir jumla ce ma'atufa akan jumla da ta gabata a baya sai bayyana lagu sannan wa ya afu an kasir yana muku bayani sannan yana kau da kai ta hanyar akwai abubuwan da ya san ba akwai ba haka yake a littafin kuma amma in ba fa'ida sai ya kau da kai sai ya kyala ainihin wato wannan abu sai Allah ya ce kadi ja'akum min Allah nuru wani irin haske ya zo muku daga wajen Allah wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani wannan kaddin harfu ta haƙiƙin nema a fi'ilin madin da ma'anan tabbas ja a kuma fi'ilin madin ne mabnin alal fati daka kafin dinnan zamirin ne lil mukhatab mabniyin alal dhamm fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam al mim mim al jam'i mabnin alal sukun qad akum ya zo muku sai ba a fara cewa nurun min ba sai aka ce min Allah nurun wani haske daga wajen Allah da aka min harfu jarrin ne mabnin ala sukun lakin hurrikat al-fatha li takallus min iltiqa'i sakinayn لفظ الجلالة شيني wa alama بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أن النور إن shine fa'il مؤخر laqad ja'akum min Allahi nur wani haski ya zo muku daga wajen Allah to nan wajen malamai sun ta magana wa huwa ma'tufun alayhi alwaw harfu atfin kitabu shi ma fa'ili ne sannan kuma wa huwa manqul sannan mubin shine sifar shi wannan littafin sai wasu suka yi ta magana fakaruddin rani a littafin sana'ar tafsirul kabiru yake cewa wannan ƙarja a kumminan la'i nurun tun shi ne annal murad bin nur shi ne muhammad wa bai kitabi allah ya zo muku da haske shi ne annabi muhammad sannan wa bil kitabil mubin da littafi mabayyani shi ne alƙur'ani akwai magana ta biyu wasu malaman suka ce annal murad bin nur al-islam wani haske ya zo muku daga wajen allah shi ne musulunci sannan wal kitabul mubin ne ainihin wato alqur'ani da ya kawo sai ya kawo fuska ta uku yake cewa akwai wanda suka ce annu wal kitab huwa alqur'an akwai wanda suka fassara cewa qad ja'akum min allahi nur nurun din suka ce ne qur'ani wal kitabul mubin kuma suka ce ne qur'ani sai ya ce wa hadha da'if wannan wajahin yana da rauni da annal asfa domin idan an yi atsafi yujibul mughayara bainal ma'tuf wal ma'tuf alayhi dole a samu bambanci tsakanin atsaf da kuma abin da aka yi atsafi a kansa sai ce wa tasmiyatu muhammadin wal islam wal qur'an bin nur zahiratu idan aka kira annabi muhammad da musulunci da qur'ani da haske na zahiri li'anna an-nur zahir amma shi haske na bayyane huwa allazi ya bihi al-basar shine wanda idan ɗan adam yake samun karfi da shi a ala idrakin ashiya'i zahira a kan ganin abubuwa na zahiri Wannan nurul batin aidan huwa allazi ya bihi al basirar shi kuma haske na batini shine wanda basirar ɗan adam shi ya sa akwai al-basaru da al-basira qur'ani ko larabci ya bambanta su albasar shine ganin abu na ido albasira shine abin da zuciyar dan adam take rika wannan abu ala idrakil haqaiqi wal ma'qulat ibnu ainihin wato abu hayyan al-kitabus al-bahr al-muhit yace qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yace akwai waɗanda suka ce huwa al samma sammahu nuran kashi, kashfi ma su shirki wa shaki. Allah ya jira al-qur'ani yace masa nur ne saboda shi yake yayi duk da shirka da kokonto aure annahu ba'in ijazi ko kuma bayyanar mu'jizar alqur'ani da gajiyar da mutanen duniya wajen su zo da irin sa a bayyana take wakila aka ce an-nur shine ar-rasul akwai wanda suka ce an-nur shine musulunci wasu suka ce a nan wajen ba qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun Shi shine annur anan wajen ne annabi Musa a alaihi salam wal kitabul mubin shine at-taurat suka ce dalilin su Allah yana magana da ahlul kitabi da haka tunda yana magana da su ne kare ja'akum min Allah Shi ne annabi Musa wal kitabu mun shine at-taurat da Musa ya zo da ita daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka walau tabauha inna sunfita haqqal ba, gaskiyar bi to la amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama إذ هي domin بذلك da Musa ya zo ومن التورة Ta yi umarni ta ce a bi منزن Allah. sannan kuma ta yi bishara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ainihin wato bayyana ibnu ashur a cikin at-tahlil wa at-tanbih sai ce jumla ta qad ja'akum min Allah nur min jumlati qad ja'akum rasuluna badal al-istimal yace badal ne na istimal yace li anna maji'ar rasul ishtamala ala maji'il huda wal qur'an wal qur'an domin zuwan annaban nan ya kunshi zuwan shari'a da qur'ani da haka sai ya zamanto wannan ita ce ka'ida ya kakkawo wasu ƙawa'i na dogon larabci sannan ya za'afa fuskar waɗanda suka ce wannan a ɗauke shi a matsayin ƙarja a kummin Allah nuru a ce ƙwar'ani ne sannan wani kitabul mubin sannan a ce ainihin wato da ƙwar'ani da aka fiye ce wa damiru bi rabi ilan rasul au ilan kitabul mubin sai ibn jarir al-tabari a littafin sa yace wa kitabun mubin din nan yani kitaban fihi bayan makhtalafu fihi daga cikin maganganun da malamai suka yi magana ta gaskiya shine ƙarja a kummin na wurin ɗin yana ɗaukar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne domin muna da haske guda yi muna da haske iski da kuma haske na ma'ana shi annaba ba haske ba ne iski haske ne nawa kamar yadda ƙur'anin da ke gaban Allah ya ce kitabun an zanna mu da li tukhrijan nasa min al-zulumati ila an duhun da annabi ya zai fitar da mu ya ja mu zuwa ga haske wannan duhu ba duhu bane hissi wannan hasken da annabi zai kai ba haske ba ne wa hissi haske ne na ma'ana Ya ka waccan ayar ta suratul nisa'i da yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina to wannan qad ja'akum burhanun din shine qad ja'akum min allahi nurun wa anzalna ilaykum nuran mubina shine wa kitabun mubin shine da littafi ainihin wato mabayyani wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ka sai zaman to hasken anan wajen haske ne annabi shi na ma'ana ba haske bane hissi kullu rikicin da muke sai kenan da waɗancan mutanen domin annabi haske ne shi haske ne na hissi aida a gidansa ba za a dinga kunna fitila ba amma ana kunna fitila a gidan annaba ko ba ana in ka ga wani abu ya faru na haske ya bayyana da wannan ababi ne na mu'ujiza amma ba wai duk inda annabi yake tafiya ba ko da dare ne dau haske kake gani ba a buƙatar ne ba a buƙatar fitila ba haka yake ba wannan hasken yanzu da muka kunna shine haske nawa haske to kuma hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ya fi haske jiki domin rana kunga idan gari ya waye in ta fito tana haske ko ina ko to shi kuma hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ya fi karfin hasken wannan rana domin yanzu ranar ta faɗa ai babu ita ana dogo to shi kuma hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ba yadda za a yi a ce akwai lokacin da za a shiga dogo shi yasa alfaza yake faɗa yake cewa wato a can biyasri ba nurul lin nubuwati la a can yasri ba a madina akwai haske na annabta shi babu lokacin da zai mutu yana nan yadda yake sallallahu alaihi wasallam da aka wannan shine abin da ya tabbata cewa qad akwai min al-haqqi nurun haske ya zo daga wajen Allah ne annabi Muhammad wa mu mubin da littafi mabayyani shine alqur'anin da annabi ya zo da shi daga wurin Allah saboda suna da alaka littafi da kuma wanda zai yi bayanin littafin da aka sai Allah ya kira wanda ya zo da littafin ya yi bayani a kan littafin ya ce masa haske sannan littafin ma da ya zo da shi daga wurin Allah shi ma aka ce masa ainihin wasu haske da haka waɗannan Allah ya haɗa guda biyu ce fallazi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabaqun nuran ladhi unzila ma'ahu wanda suka bi manzan Allah na amanu bihi wanda suka imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi sannan wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da wannan annabin wa'annan su ne wa'anda za su samu babban amma wannan ƙaryar da ake a zo ana ta ƙoƙarin sai an kawo hadisai da ifai da mudu'ai. wajen cewa wai annabi shine farkon halitta kuma an haske shi sai dai wajen shekara miliyan dubu a nan yana haske ya dawo shekara miliyan dubu a nan yana haske ya dawo shekara miliyan dubu a nan yana haske ya dawo shekara miliyan dubu a nan yana haske duk wannan tatsuniya ce manzan Allah bai buƙatar sallallahu alaihi wasallama sai an kawo hadisan ƙarya sannan za su daga darajarsa ya fi ƙarfin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bai buƙatar sai an kawo hadisan kariya wajen cewa shi aka fara halitta sannan ya nuna cewa wai shi ne ya fi kowa daraja a gurin Allah bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yakta Allah shi yake zabar abin da ya ga dama bayan ya halitta to shi yasa ran annabi isa ya zo duniya a ranar bayan fi kala inni abdullahi a taniyar kitaba sannan yake wa ja'ala ni nabiyya da ya zo duniya yace Allah ya sanya ni ni annabi ne saboda zaɓi ne na Allah ba ruwan Allah da jariri ne ya zo duniya haka Allah ya ga dama daga in ko Allah ya ga dama ko a ƙarshe annabi ya zo kuma Allah ya ce ya fi kowa dole a yadda da haka shi yasa alfazazi yake ta akhara ba'asan annabi ya zo a ƙarshe wajen aiki amma huwa fadlan muqaddam a wajen falala da daraja da matsayi a wajen Allah dole shi ake fara gabatarwa wanda wannan baitin murde shi suke yi sai su ce ta akhara ba asal wai annabi ya zo ƙarshe a wajen halitta amma ba wai shi ne farko wanda ba haka baitin yake nufi ba ba haka alfazazi yake ainihin wato yake nufi ba haka mutanen mu su ji tsoron Allah ɗan ɗari'u ku daina ɗauko hadisai na ƙarya kuna duka da ƙoƙarin cewa dole sai an fito da darajar annabi da falalarsa annabi bai buƙatar hadisai kuma muka ce da ana gina addini da hankali ne da ya kamata yanzu annabi nuhu ya yi shekara 950 ranar nan a maiduguri a karatu daula da maka da ɗalibai na jefa wata tambaya Dake da yawa ana karanta qur'ani wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfami shekara nawa annabi nuhu yayi dari tara da nawa hamsin haka ne galat kuskure ne yasa usulubin qur'ani akwai bambanci tsakanin al'amu da as-sanatu haka Allah da ya tashi yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 min da shi alfa sanatin illa kamsina sana ba sau da akwai bambanci tsakanin al'amu da asanatu da aka al'amu shekarun da za a yi su ba a cikin matsala ba asana kuma shekarun da za a yi su cikin matsala da aka annabinu ya yi shekara 950 shekaru na annabta da wahala da kiran mutane zuwa ga Allah bayan tufano ya rayu shekara hamsin a duniya shekarun da babu matsala shi ne dalilin da sa Allah ya ce illa hamsi na mai ya ce illa hamsi na sana ba wannan shi ne dalilin. to wannan shekarun da annabu nuhu ya yi da ana gina addini da hankali ne da wanda ya shekara dubu a duniya da wanda ya shekara 63 a duniya kuma shekarun na annabta 23 ne waye kamata ya zama gaba a shekara duk amma kuma yin saka ka'ida na wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yasta kuma haka Allah ya ga dama ya zabi mai shekara 23 yace ya fi kowa daraja a duniya haka Allah ya zama Shi shi yasa daga nan malamai suka ce duk wanda ke takaddimin hankali akan abin da ya tabbata na nasi ya shiga matsala lokacin da annabi nuhu Allah ya ce masa ya sassaka jirgi wa na ulfulka wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi wahayi Allah ya wa annabi nuhu yace ya sassaka jirgi ya zo ya sassaka jirgi da ruwan tufa da ya taso da shi da jama'a su suka shiga jirgi. sanda bala'in ya taso ga dan ya hango ce masa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri zo ka shiga cikin jirgin nan kar ka zamanto daga cikin mutane kafiran da za su halaka me yake ala ta'awi ila jabalin ya asmuni min alma wa yake magana da wahayi wa ke magana da hankali Annabulu. maganar cewa ya zo ya shiga cikin jirgin nan kai halaka saboda Allah ya riga ya faɗa min cewa zai halaka kowa sai wanda ya shiga cikin jirgin nan shi yasa yace mai zo ya shiga maganan kuma shi yaron yana anguwa cewa baba ga wani dutse can yana ganin girman dutsen ba yadda za in ka ka hau baka tsira ba magana ce ta hankali ba magana ba ce ta nasi ta wahayi daga gurin Allah to daga nan duk mutumin da yake takdimin hankalinsa akan abin da ya tabbata na nasi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai ya samu kansa cikin halaka Allah madaukakin sarki ya tsare mu a ana nuna cewa lokaci yayi a cikin wannan a wajen malaman balaga akwai abin da suke ce masa al isti'ara al makniya wanda muna da isti'ara al tisrahiyya muna da isti'ara al isti'ara al makniya to akwai ta yadda ainihin wato shabbaha Allah wato shubha an-nur bi insani yahdi an-nas ila al-khair Allah ya kamanta wani mutum da yake da haske wajen shiryar da mutane bi jami'il hidayati fi kulli me alaƙar annabi a ce masa haske saboda yadda ka san cewa lokacin da kake cikin duhu da zaran an kwanta fitila ai ka fita daga matsala ko to haka duniya lokacin da kake cikin matsala Allah yana aiko annabi duk wanda kaga ya ci gaba da zama cikin wannan duhu to shi ya ci gaba da mana wa hudifa al mushabba bi wal mustaqira fi لفظ المشبه به المعروف للمشبه ورمز إليه بشيء من لوازمه وكفائته وهي المزيد لو كتن لأك تيمك قد جاءكم من الله فلقنا لأك فهمت جاء دم والحيزو أن أدم ني الله ينشورو لك قرن الله شيسا الله يأمفاني لفئل أينهم واتو جاء أخي wata kalmomi babu lokaci ana nuna min lokaci yana harara amma zan faɗi kaɗan daga ciki so saboda nan gaba mutumin da zai yi tafsiri akwai abin da ake ce masa alistis na'u abin da malami suka faɗa yana daga cikin ilimi ne ka san gaskiya in an yi in an ce hukunci kaza kaza ne abin da za ka yi ƙoƙarin sani to da mai da ya fita daga wannan ƙa'idar in ba ka gane abin da ya fita daga wannan ƙa'idar ba kana da matsala yanzu mu ɗauka za mu ga cewa duk abin da ke cikin ƙur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ambata na kalman al'asab zaka ga tana da alaka da menene da bakin ciki ne amma sai guri daya ita ce idan aka ambata kalman al'asab ba bakin ciki take ne ba shine Allah ya ce falamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu idan ka in ka san kalman al'asab da ma'anar bakin ciki ka zo ka dauke ta ka dabbaka anan za a samu ne za a samu matsala sannan yana daga ciki duk sanda kaga Allah ya amfani da kalmar al-buruj a Qur'ani to tana nufin al-kawakib ne amma sai a guri daya in ka ganta ba al-kawakib take nufi ba shine inda Allah ya ce aina ma takunu wujudukum al-maut wa la kuntum fi burujin me yake nufi nan shine kusur fadiddika na mulki Allah ke magana sannan yanzu da yawa za ka ji suna fassara zaharar fasadu fil barri wal bahari bi ma kasabat aydin nas menene ma'anan zaharar fasadu anna ta bayyana filme. mai fil barri wal bahari ne ma'anan fil barri wal bahari tudu da ina eh tudu da ina ya teku ga galat ne shi yasa suka ce duk inda kaga Allah ambata kalmar albir a ƙur'ani ko albar da albahar to yana nufin tudu da kuma ruwa albahar ɗin ruwa albar ɗin kuma mai amma banda nan ayar zaharar fasadu filbar wal bahari ɓanna ta bayyana ana nufin cikin kauye da birane shine zaharar fasadu filbar wal bahari sannan yana daga ciki duk inda kaga Allah madaukakin sarki ya ambaci kalman bakhsin a ƙwar'ani yana nufin annabsu kamar sai wato tauye a ko sai a cikin mai sura guda ɗaya shine bi samanin baksin nan da yake nufi bi samanin baksin shine haram shi yake ne sannan jikin da Allah ya ambaci kalmar alba'alu a Qur'ani yana nufin shine miji amma ban da guri ɗaya. shine akwai inda Allah ya ambata kalmar alba'alu amma yana nufin shine gunki a tad'una ba'alan shine as-sanamu to dole sai ka san irin waɗannan istisna'at din ko a babin tafsiri In in haka ba za a yi banna kada ka ana nuna cewa lokaci yayi sun kai guri sama da ashirin da wani abu da malamai suka fi bada misalin su a cikin alkur'ani za mu tsaya a nan ana nuna lokaci yayi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh